C'était RM Show sur VOA Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a je mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda inda a wannan makon Shirin zai duba al'amuran shugabanci, tattalin arziki, cin hanci da rashawa harkokin matasa zamantakewa da walwalar al'umma a Ghana. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi garba. To amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'an ga cikakkun labaran duniya. Wani babban jami'in kungiyar maya Islama ta Hamas usman hamdan ya faɗa a yau asabar cewa babu wani ci gaba da aka samu a tattaunawar tsagaita buɗe wuta da isra'ila a kan yakin gaza har yanzu ƙungiyar ta falastinu ta ce a shirye take ta mutunta duk wata shawarar tsagaita buɗe wuta da za ta kawo ƙarshen yakin inji hamdan a wani taron manema labarai a birnin beirut yunkurin masu shiga tsakani na larabawa da amurka ke marawa baya ya gaza cimma yarjejeniyar tsagaita wuta hamas ta ce dole ne duk wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar isra'ila daga gaza yayin da isra'ila ta ce za ta amince da tsagaita buɗe wuta na wucin gadi har sai an kawar da hamas da ke mulkin gaza tun shekarar 2007 hamdan ya kuma zargi amurka da matsawa hamas lamba ta amince da sharuɗan isra'ila shugaban amurka joe biden na neman sake samun kwari tare da jaddadawa masu basu taimako a wurin taro na ranar asabar cewa ya shirya wa duk wani kalubale na doke donald trump don shekaru 81 da haihuwa ya sha fama a muhawarar farko ta shugaban kasa a ranar alhamis lamarin da ya tsorata 'yan jam'iyyar democrat da dama wanda ke gadin Trump bayan tare da kayar baya a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a matsayin wata babbar barazana ga demokaradiyyar Amurka. Amsoshin da Biden ya bayar da kuma gwagwarmayar mayar mayar da martani ga Trump ya sa kwamitin editoci na New York Times ya ayyana a ranar Juma'a cewa ya kamata ya fice daga takarar kuma ci gaba da kasancewa a takarar zai zama caca ta rashin hankali. Biden da uwar gidansa Jill sun shirya halartar wani taron yakin neman zaɓe na yamma a east hampton a jihar new york a gabar tekun long island inda kamfanin gidaje na zillow ya yi wa wani gida farashi dala miliyan ɗaya da dubu ɗari tara an kuma shirya daga bisani za su halarci taron gidauniyar tara kuɗi da za a gudanar da yamma a red bank a jihar new jersey labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane tara ciki har da ƙananan yara uku a yammacin kasar nepal lamarin da ya haddasa zabtarewan kasa in ji jama'ai a yau asabar mutane biyar a cikin iyali guda suna cikin bacci yayin da zabtarewan kasa da ruwa ya kwashe gidansu a ƙauyen malika a gundumar gulmi mai tazaran kilomita 250 daga kathmandu ta yamma a cewar dizan batarai mai magana da yawun hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa akalla mutane 35 ne suka mutu a fadin kasar nepal sakamakon zaftarewar kasa da ambaliya da kuma walƙiya tun tsakiyar watan yuni lokacin da aka fara daminar shekara ruwan sama da yakan ci gaba da zuba har zuwa tsakiyar watan satumba sojojin amurka sun lalata jirage marasa matuka guda bakwai da kuma wata motar sarrafa jiragen a yankuna da huti ke rike da su a yaman cikin sa'o'i 24 da suka gabata in ji rundunar sojin amurka a jiya juma'a an kai harin ne saboda jiragen mara matuka da motar suna barazana ga dakarun haɗin gwiwa na amurka da kuma jirage 'yan kasuwa a yankin in ji babban kwamandan amurka a wata sanarwa a dandalin sada zumunta na x tun a watan nuwamban shekarar 2023 ne kungiyar houthi mai samun goyon bayan iran take kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun bahar maliya hare-haren da ta ce na nuna goyon bayan falasɗinawa ne a yakin isra'ila da hamas a zirin gaza a jiya juma'a mai magana da yawon sojojin huti yahaya sari ya ɗauki alhakin kai hare-hare kan jiragen ruwa guda hudu ciki har da harin da aka kai kai tsaye kan jirgin ruwa dilonix a kan tekun bahar maliya bayan wani farmaki da ya hada da makami mai linzami kiran ballistic da dama Firaministan Haiti Gary Conil ya bar birnin Port-au-Prince a jiya Juma'a zuwa Washington da New York yayin da sabbin jama'an 'yan sandan Kenya suka fara sintiri a birnin a wani bangare na shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya na yakar kungiyoyin 'yan banga da suka mamaye babban birnin ƙasar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To jama'a masu sauraron mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba zauren VOA. shigowa zauren VOA. A yau, shirin ya yada zango a ƙasar Ghana, inda wakilin sashen Hausa, Ridwan Muktar Abbas, ya tara wasu 'yan siyasa waɗanda za su amsa tambayoyi kan yadda gwamnatin ƙasar ke gudana. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa ku ga Ridwan Muktar Abbas. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Yau shirin mun canza akala ya koma fagen siyasa inda za mu tattauna da manyan wakilai na jam'iyyun siyasan ƙasar nan guda uku da muka samu a nan da sun ka hada da wakilin jam'iyyar da ke mulki wato npp da kuma wakilin babban jam'iyyar adawa na ƙasar wato ndc da kuma wato sabuwar jami'iyya movement for change wadda za su taimaka mana wurin amsa mana wasu tambayoyi a cikin wannan shiri malamai muna muku barka da zuwa a cikin wannan shiri bai buya ga kowa ba cewa yau ƙasan nan muna fuskantar lokaci na zaɓe wato muna cikin shekaran zaɓe a cikin watan disamba in allah ya kai mu babu shakka za a yi babban zaɓe na shugaban ƙasa da mambobin majalisa a nan ƙasar baya ga haka lamarin matsin tattalin arziki yau a cikin ƙasar nan ya addabi mutane kowa na kokawa za mu duba wannan domin mu samu ƙarin haske daga duk waɗannan wakilai da ke a nan musamman wakilin gwamnati mai mulki shi yasa ba da ɓata lokaci ba abubuwan da za mu duba da su hada da duk lamari na tattalin arziki cin hanci karɓar rashawa irin dai duk matsi da abubuwan da ake fuskanta a yau kowane ɗaya a cikinsu zai bayyana sunansu da farko za mu fara da wakilin babban jam'iyya mai mulki na npp za ka kira sunanka da matsayi sunana alhaji gadon fujiga na fadama jam'iyya new patriotic party npp sunana alhaji kamil hussein muhammad eh, national communication bureau kuma da national mobilization committee na yanayin kuɗi da kuma national organization na movement for revolutionary change that is movement for change sabon jam'iyyar da aka buɗe gana za mu yi takara a wannan shekara in Allah ya so ya yadda. Sunana Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, daraktan sadarwar bangaren zango a jam'iyyar adawa NDC National Democratic Congress. Madalla muna sake muku barka da zuwa wannan zauri na VOA. Ba da bata lokaci ba za mu soma shirin da duban hali da kasar mu yau take ciki. kowa ya fahimci ko kuma dai kowa na je a jikin shi ƙasar nan yau ana cikin matsin tattalin arziki ana fuskantar ukuba yau mutum ya waye gari da kare ke iya cin abinci su uku abinci lafiyayye matsin tattalin arzikin ƙasar ya yi kanta yadda eh, masu zuba jari a cikin ƙasar ma da dama suna janye jarukansu ma'aikatu ko kuma dai kamfanoni suna rushewa masu fita suna kai kawo sun saura gida me dalili ko kuma dai abin da ya kawo mana wannan hali da muke ciki tunda muna tare da wakilin gwamnati mai mulki za mu so da farko ya bayyana mana menene suke yi domin kawo wa jama'a wannan ukuba da ke tare da su kuma menene ba su yi ba har aka fada cikin wannan lamari. Salamu alaikum na gode kwarai da gaske da wanga tambiyan gan da aka mana. Da farko ina jin cewa mutane na ta maganganu game da gari ya karfi da game da batun dola ya ge sama da sauransu. Lalle gaskiya ne amma gwamnatin ga ya kamata a taba ma gwamnatin ga don irin kokarin da yake yi don saboda mutanen Gana su samu wadata in ka duba batun yau da ake ke kasan ghana gari ya yi karfi kamar yadda yan uwaye mafosisin suke fadi yau in ka bar Gana ka ge wani kasa daban kana gan kamar cikin ghana kamar ma kusa da cikin aljanna ci. don saboda yau muna maganan ga ba zan kai ka nisa ba in ka je najeriya nan ga kusa makwabtanmu yanzu haka za ka je ka iske batun abinki ana kuka kana jin batun lantarki ma ma wuta ma su same shi ya saya wan awa ma ba su samu amma gana wanga duka muna samun shi normal sa'an nan kuma batun kudin nan da ake batun yau in ka duba lokokin da tun rollins gaddafi ya zo yana wanga yaki don saboda kudinmu na afirka bai da karfi bai da balo da yana kokari a yi haɗin kai afirka a unite mu ci kudi guda don saboda mu samu wanga walwala in suka taso haka sai shugabannin a yi kokari a ture mai cin gaddafi ya zo tun rollins na kan kujera ya zo ya muna kyautan loruka da ababa ina cikin kamfe don saboda da si a zabe shi mu samu mu ci kudi guda in ka duba lokacin former president mu kufuwa ya iya kokari da yadda za a yi a samu a makance wanga batun kudinmu ne yake da bai da nauyi dola yana zuwa sama ka ga an zage a sayo mai kamun a sake dola an kashe kudi da dama kuma in ka duba gwamnatin ga ana iya kokari yadda da a yi a makance wanga matsala shi yasa yan wayenmu yan opposition su ne suke nan suna ta kururuwa suna sa wuta in ka duba yau ma irin yakin da ya barbare cikin kasan duniya duka ya barbatun dolan gama ya gi sama shi shugaban kasar mu his excellency nana dodon kwakufado da mataimakinsa his excellency dr alhaji mahmudu baumiya suna iya kokari kuma kamar yadda ku tambaye ni suna cikin kokari yadda dai da a yi a samu a makanke wanga tangardan da ake tafiya cikin kasan ghana kuma insha allahu ba da daidaiwa ba ganiyarsu za su samu walwala ganiyarsu za su samu jin daɗi don saboda shugaban mu nan mutum ne da ya zamana akwai tausayi a cikin zuciyarsa akwai imani kuma baban haka kuma mai taimakon shi dr alhaji mahmudu bamiya shi kuma haka shi kuma akwai tausayi akwai imani suna iya kokari shi yasa yan waye mu yan opposition ina roko ne su bari ba ta hankulan al'umman ganiyas kamar kasan ya yi karfi don saboda su da kansu sun san kamar ba gana kawai ba ne duniya duka ne in ka je yau su ukraine ga duka suna gaban mu in ka zo ba zaman lafiya wuri in ka je su russia ga duka su duka suna gaban mu amma ana yaki kuma da dama kaya da dama wajajen su muke samu muna kawo kasan gana ga to yau suna yaki siyasa muna roƙon yan wayen mu opposition su dinga sassautawa da maganganunsu su don saboda sun taba rika mulki su ma amma sun kasa sai yanzu suka fit da su shi yasa yau duba irin crisis da muke ciki amma duk da wannan his excellence na dan danko akufado ya promise ganiya kamar idan ya zo senior hayin ga zai kawo muna shi kuma mu za su ge an kiyar da su a sa masu kaya ba da kobo ba kuma allah da cikin mu na takwas ke ga muke ciki kuma abun ta gudana cini ya hayin wani ya san yana biyan kuɗi mai ci a fadi muna muji duk da cikin crisis da muke cikin gafa zamanin lokacin john dramani muhammad fa batun shanin lantarkin ga in kun tuna za mu kusa da shekara fudu muna kwance cikin dufu an sai machines generators waɗansu gidajensu sun yi rasin gidajensu gidajen ko ne waɗansu ma rayukansu ma sun rasa rayukansu under John Dramani Mahama regime. Amma yau su ne keke muna kaman wai ana kwana dufu wai dumso da sauransu. Da waɗannan bayanai na Alhaji Gado Pusiga na jam'iyyar NPP za mu dakata a yau. Sai Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin. Sai Fiona Wammayi dulu. wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. Tumadalla a gaida Madina Dauda. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin mashahurin malamin nan ba bawa jangwarzo. Masu tambaya Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa ɗan Malam mai wankin hula garbomi ga jihar Jigawa, Najeriya. Salamu alaikum VOA Hausa, don Allah ina so ku tambaya mun masana. Shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatansa albashi? shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi mai tambaya baban gida ibb giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta goronyo jihar sokoton najeriya bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin bawa jangwarzo idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin a shiyar adamawa muhammad salisu garba ya samo daga Malam Idi Audu Gire, malamin tarihi a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hon wanda ya ce. Eh, abin da za ce game da tarihin bawa gwarzo shine cewa shine sarkin gobir wanda ya yi sarauta daga alif dubu daya da dari bakwai da saba'in da biyu zuwa alif dubu daya da dari bakwai da casa'in daidai mutum ne jarumi kuma sadauki sosai sananne ya yi yaƙi da dama misali ya yaƙi da zamfara katsina maraɗi da sauransu ya yi ƙoƙarin yaƙar yankin yarabawa ma amma sun nemi sulhu da shi wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi ko yanzu akwai gari mai suna gobir a cikin jihar kwara wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar gobir da yarabawa ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin shehu usman dan fodiyo da farko dai an ce ya so ya halaga shehu ne ganin cewa shehu usman dan fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke binsa a shekarar 1788 ya gayyace. shehu da sauran malamai don halartar bukin sallar layya amma an ce da nira ya halaka shehu shehu su dan fodo ya zo da magoya bayansa kamar mutum dubu wanda hakan ya sa shi ba wajen gurzo ya canza shawara wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganin kisa ba ta da hakan ma maimakon hakan ma sai ba malamai kyauta kuma an ce kyautan da ya ba mu shehu su dan fodo ya fi na kowane ne a lokacin din amma shi wasu maɗan fudu ya ƙi karɓan wannan kyautan a maimakon haka sai shi shehu a maimakon haka sai shi shehu ya nemi a bashi dama ne ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar abu na farko ya ce a bashi dama ya yi wa'azi ba tare da matsi ba na biyu kar a hana mutane masu son binsa sannan na uku a girmama mutane masu rawani wanda za mu ci a girmama malamai kenan sannan na hudu ya ce a sake 'yan fursunoni waɗanda aka kame su musamman masu alaƙa da siyasa sannan na biyar kada a takura matalakawa da haraji waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka bawa ya amince da su kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin musulunci bawa jangarzo da su a shekara 1790 sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makuncinsa da ke alkalawa wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar sokoto an ce wurin da akwai akalla kaburbura guda talatin wanda dukansu suna da alaka da masarautar gobir din ne wannan dai shine abin da za mu iya cewa takaitaccen tarihin shi ba wajen kurzo amma dai tarihin yana da yawa sosai sai kuma ansar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokinsu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu garba ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto tambayar ka tana kan hanya watakila saboda kaga cewa kana kunna radiyon ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba watakila sun saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radiyon nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kudi har ma su biya ma'aikatansu to da farko abin da nake so ka fahimta shine bude gidan radio ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan radio walau hukuma ce walau ƙasa ce walau wani ne mutum haka mai cin gashin kansa saboda akan bude gidajen radio ne da manufofi daban-daban to amma tunda tambayar ka ba kan wannan kayi ta ba zan amsa maka da cewa gidajen radio. suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatansu a albashi wato da farko na suka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radio wannan ya hada da manya-manyan gidajen radio mu da kuma ƙanana to duk wata talla da kaji aka yi za ka tara cewa an yi ta ne da manufa manufar kuwa ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya. To tun da yake kuwa haka ne to waɗannan ɗin biya suke yi a tallata musu hajojinsu ko kuma a tallata musu 'yan takararsu to don haka biya za su yi. Baya ga wannan akwai bukukuwa da zaka ga cewa gidajen radio sun halarta kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan ɗauka to shi ma biya ake yi suna samun kuɗi ta nan bayan wannan kuma a gwamnatance za ka tara cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai alabashi maganar noma harkar lafiya harkar ilimi da makamantansu ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so 'yan ƙasa su ribata su fahimci yadda al'amarin yake to waɗannan ma akan yaɗa su a gidajen radiyo kuma akan biya su akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye watakila za ka lura da cewa misali idan aka ce watan ramadana ya kama za ka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake, ake watsawa kuma za ka ji an ce wane ne ɗauki nauyi kaza da wannan shirin to shirye-shirye da dama wasu ne suke ɗaukar nauyi to kuma sukan biya baya ga wannan kuma akwai wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu waɗanda suke so a yada kungiyoyinsu ko kuma wata faɗakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan faɗakarwa ko kuma wayar da kai hakanan kuma a wasu lokuta za ka ga ko kuma za ka ji an shirya gasa wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza za a ci kaza to a wasu lokuta akan saka wasu kuɗaɗe da za ka biya kafin ka shiga wannan gasa to ba lallai ne kuma ka tarar cewa duk wanda ya sa kuɗi a lokacin da yake so za a kira shi ba to za ka tarar cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radiyo a kuɗi ina so ka fahimci cewa a darajar gidan radiyo ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta shi yasa za ka tarar cewa wani lokaci za a yi za ka ga ana gudanar da wani eh, wani shiri sai ka ga an ba da dama ana kira daga wurare da yawa za ka ji wannan ya ce na kira ne daga sokoto ni ne wa ne kaza yanzu misali ga kanan aika aika ma voa da wannan tambaya kuma daga sokoto kake shaida cewa mutanen sokoto suna sauraron wannan gidan radiyo kenan za ka ga an turo wata tambaya daga wata ƙasa daban ko daga ghana da duk inda hausawa suke wannan shaida ce da ke nuna cewa mutane na sauraron gidan radiyo to ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da 'yan takarkaru ko kuma 'yan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne suna kokari su yada manufofin dan takararsu da makamantan wannan kowane minti biya ake yi to waɗannan ma hanyoyi ne da ake samun uh, kudaden shiga wanda kuma a zo a biya albashi akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radio saboda ayyuk sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi to sai ka ga cewa sun ɗauki gudumawa mai tsoka sun ba wa gidajen radio wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta to ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya misali za ka ga wani lokaci ko za ka saurari an sa waka wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya to shi ma sai ya biya sai a saka masa to ire-iren waɗannan suna nan da yawa kuma tambayar ka da kake cewa a wajen biyan albashi na wani yafi wani ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce ko sana'a ce ai dole ne wani yafi wani daraja kuma wani yafi wani iya aikin wani kuma yafi wani dadewa dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba bayan da za a ce wanda shi shi ne janar manaja misali a gidan radio ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki to kamar yadda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki to kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta tunda kuma harkar albashi harka ce wacce za mu ce ta sirri a nan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba da fatar cewa na baka amsar tambayar da ka tambaya na gode sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin idan allah ya kai mu yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin malam idi gire da dr adamu babikwai da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu garba da mu da mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. To da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mainan dudu da ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke sallama da ku. Mu kwana lafiya sai da safen ku.